ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم lalle waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki nagari aljannatai na ni'ima sun tabbata a gare su za su yi ta shan daɗi da abin da Allah ya tanadar masu a cikinta.